dans mon pays. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba takwas ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam jami'an kiwon lafiya na Falastina sun ce harin da jiragen Isra'ila suka kai a yammacin jiya talata ya kashe mutane akalla bakwai a kudancin zirin Gaza. Dakarun Ukraine sun kai wani hari da jami'an Rasha suka ce yau Laraba wani babban hari ne da ya wato da ya yi barna sosai a yankin Saratov. Daga nan za a cewa rundunar sojin Amurka ta ce ta kai hari wuraren ajiyar makaman kungiyar Houth a kasar Yemen. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa harin da mayakan kungiyar boko haram suka kai kwanaki hudu da suka wuce a wani sansanin soja da ke karamar hukumar dambowa a jihar borno wanda ya yi sanadin mutuwar akalla sojoji shida a cewar rundunar sojan kasar a wata sanarwa ya janyo fargaba sosai a tsakanin mazauna yankin a gaskiya mu 'yan dambuwa, a baya mun samu sauki sosai sai dai yanzu kuma rashin tsaron ya sake dawowa a ce bayar guda za a kai wa hari kaga ba zaman lafiya to muna tafa da karin bayani nan gaba Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda ya tattauna da wasu matasa da suka kafa kungiyar wanzar da zaman lafiya a yankunansu da ke fuskantar tashin hankali sama da shekaru ashirin. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. jami'an kiwon lafiya na falastina sun ce harin da jiragen isra'ila suka kai a yammacin jiya talata ya kashe mutane akalla goma sha bakwai a kudancin zirin gaza hare-haren sun afkawa yankin kan yunis ciki har da sassan da mutanen yankin ya raba da muhallansu da ke zaune a tantuna sama da shekara guda kenan rundunar sojan isra'ila a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kai hare-hare da dama ta sama a yankin kan yunis inda ta auna 'yan ta'addar da suka taka rawa a harin da kungiyar hamas ta kai a kudancin isra'ila a shekarar 2023 dakarun tsaron isra'ila sun zargi hamas da gudanar da ayyukansu a yankunan fararen hula kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun ce fararen hula a gaza ba su da wani sauran matsuguni da za su shiga a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa da kuma yankin da rikicin ya ɓarnata da dama dakarun ukraine sun kai wani harin da jami'an rasha suka ce a yau laraba wani babban hari ne da aka kai akan yankin saratov wanda ya barna ga wani kamfani na masana'antu gwamnan saratov roman busagin ya ce an kai harin ne a garuruwan saratov da angel da ke makwabtaka da su yankin da ke sansanin jiragen sama na rasha babban hafsin hafsoshin sojin ukraine ya faɗa a tashar telegram cewa dakarunsu sun kai hari a wata ma'ajiyar man fetur na rasha a angels da ke samar da mai ga tashar jirgin sama ma'aikatar tsaron rashi ta ce ta lalata jiragen sama wato saman ukraine guda goma sha daya a yankin saratov amma bata ce komai ba game da barnan da aka yi a yankin rundunar sojin ukraine ta faɗi yau laraba cewa hare-haren da Rashi ta kai cikin dare sun hada da jirage marasa matuƙa 64 da akasari ke kai hari a yankuna da tsakiyar ƙasar ta ukraine rundunar tsaron ta sama ta lalata 41 daga cikin jiragen marasa matuka a yankunan wato Traskib da Chernihiv da dinuprox da Kharkiv da kuma Kirovahard da Miklob da Fultaba da Sumi da Zitomi injinar jinar sojan Ukraine. Majalisar Dokokin Amurka sun karrama Jimmy kata a jiya talata yayin da gawar shugaban ƙasar na 39 ta isa fadar gwamnatin Amurka. A yau mun tare don murnar rayuwar wani mutum da ayyukansa za su kasance shekara aru-aru masu zuwa, in ji mataimakiyar shugaban ƙasa Kamal Harris ga manyan baƙi da iyalan gidan Carter da suka taru a zauren rotun da na ginin Majalisar Amurka. Carter wanda ya zama shugaban jam'iyyar demokarar na wa'adi ɗaya, kuma wanda ya lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, zai kasance a birnin Washington na tsawon kwanaki biyu, wanda zai baiwa jama'ar Amurka damar yin sallama ga marigayin. Harris ta gane rawar da ta wato da kata ke taka wajen kulle ne kam david kafa gyare-gyaren ɗabi'a da kafa sassan ilimi da makamashi har ilayu shugaban wato har ilayu shugabancin majalisar ya tuna da shugabancinsa wanda ya fara a lokacin tashin hankali a tarihin amurka To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa sojojinta shida sun rasa rayukansu a wani hari da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai kwanaki hudu da suka wuce a wani sansanin soja da ke sabon gari a karamar hukumar Dambowa da ke jihar Borno. Ko da yake wasu mazauna yankin sun bayyana cewa adadin ya zarta haka. Rundunar dai ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fadda yau Laraba. Ta kuma bayyana cewa sojojinta su ma sun kashe 'yan ta'adda sama da talatin a yayin arangamar. gamar. a halin da ake ciki mazauna garin sun bayyana cewa suna cikin yanayin fargaba kafin sanarwar sojojin ga rahoton da wakilin muryar amurka ibrahim mustapha ya aiko mana daga maiduguri garin sabon gari dai yanzu haka a kulle yake babu kowa sai sojoji inda aka kulle hanyoyin garin tsawon lokaci an yi sansanin sojoji ne a garin da zuma samarwa mutanen dambuwa da wasu yankunan biyu kariya daga yan boko haram yan boko haram din dai sun zo wa sojojin ne a zuwan bazata inda suka kusa kai sansanin sojojin wadda hakan ya sanadiyyar mutuwan sojoji bakwai sai dai sojojin sun yi nasarar dakile harin wani jami'in soji da na tambaya saboda sha'anin tsaro bai bayyana in yi hira da shi akan lamarin ba sai dai ya tabbata. tabbatar min da cewa akalla 'yan Boko Haram sun kai tamanin ne suka shiga garin da babura wasunsu da kakin soji wadda mafi yawan su matasa ne masu karancin shekaru. Zuwa yanzu na tuntuɓi runduna ta bakwai da ke zamanta a Maiduguri karkashin rundunar Operation Haɗin Kai sai dai ban samu amsar tuntuɓar da na musu ba akan lamarin. Wasu mazauna garin Dambuwa sun bayyana fargabansu inda suke tsoron kada al'amarin tsaro ya sake dawowa baya a garin Dambuwa duba da da yawa daga cikin mutane sun fara komawa ƙauyukansu. A gaskiya mu 'yan Dambuwa damuwa a baya mun samu sauki sosai sai dai yanzu kuma rashin tsaron ya sake dawowa a ce da guda za a kai wa hari kaga ba a zaman lafiya yanzu yawancin mutanen dambuwan ma suna cikin gari dan mu dai Allah ya kawo mana zaman lafiya a gaskiya an kulle sabon gari saboda tabbatar da tsaro shine ma aka aje sojoji da yawa ma a gurin gashi yanzu kuma an kai wa wannan barikin sojojin hari kaga yanzu maganar tsaro sai dai kawai Allah ya kawo mana sauki dambuwa kan da mun dan samu sauki amma gashi yanzu abin ya kara dawowa daga dambuwan ma zuwa Maiduguri yawanci za gare Sauro ya dan inganta a dambuwa muna kasuwa amma jin labarin abin da ya faru a sabon gari ya samu shakku sosai daga dambuwa zuwa maiduguri tafiya ce bai wuce na awa biyu ba amma gashi yanzu sai mun yi ta faman zage. ko a shekarar da ta gabata a ranar kirsimeti sai da aka kai wa sojoji hari a yankin na sabon gari hare-haren boko haram din dai ya rusa da yan banga da dama ta bakin wani dan banga mai suna bakura kauji wadda ya samu tsira a harin ya bayyana min yadda lamarin ya faru da su ta wayar taliho a jawabinsa ya ce akalla 'yan banga 18 ne suka rasa rayukansu Ashirin da biyar sun ji rauni yayin da sojoji kimanin ashirin da shida suka rasa rayukansu ya ce 'yan boko haram sun wa sabon garin kawanya ta hanyoyi hudu tare da zuwa da manyan makamai lamarin da ya sa da yawa daga cikin 'yan bangan gudu sai dai a wani sanarwa da hedkwatan tsaron najeriya ta fitar ta bayyana cewa sojoji shida ne suka rasa ransu sannan sojojin sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda talatin da hudu. ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri madalla a gaida Ibrahim Mustapha to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Rundunar sojin Amurka ta sanar yau laraba cewa dakaranta sun kai hari a wuraren ajiyar makamai da 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen ke amfani da su wajen kai hari kan jiragen ruwan yakin Amurka da jiragen ruwa na kasuwanci. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin Amurka ta fitar ta ce an kai hare-haren ne masu yawa inda ta kara da cewa babu wani rauni ko lahani ga jami'an amurka ko kayan aiki sanarwar bata fayyace wurin da wuraren da ajiyar kayayyakin suke ba hare-haren da ya wani bangare ne kokarin rundunar centcom ke yi na kaskantar da yunkurin irin kimara bayanai huthi wato barazana ga kawayenta na yankin da jiragen ruwa na soja da 'yan kasuwa a yankin an sako 'yan jaridar italiya cecilia sala daga gidan yara a yau na Iran a yau Laraba. Kuma tana kan hanyar ta zuwa gida, in ji ofishin Firaministan Italiya Giorgia Meloni. Sakin ya zo ne makonni uku bayan da aka tsare ta a Tehran lokacin da take aikin wato aiki da takardar biza ta 'yan jarida. Iran ta zargi Sala da keta dokar jamhuriyar musulunci ta Iran. Ofishin Meloni ya yaba da tsarin aikin hanyoyin diflomasiyya wajen tabbatar da sakin Sala. iran ta musanta wata alaka tsakanin tsare sala da kuma wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar iran kwanakin baya da hukumomin italiya suka yi amurka ta zargi ɗan iran ɗin da samar da wasu sa na ƙera jirage marasa matuƙa da aka yi amfani da su ba bisa ƙa'ida ba a harin da ya kashe jami'an amurka uku a jordan iran dai ta musanta hannu a harin daga ƙarshe jami'an kashe gobara a jihar california na fafatawa da wata gobarar daji ta tashi a yankin los angeles gobarar ta lalata gidaje tare da toshe hanyoyin mota yayin da dubin dubatar mutane ke tserewa da kuma taɓarewa kayan aikin yayin da jami'ai ke shirin lamarin ya ƙara ta'azzara a cikin dare gobarar dajin ta fara ne da yammacin jiya talata wato a lungunan arewa maso gabashin birnin kuma na yaduwa cikin sauri wanda hakan ya sa ma'aikatan wata babbar cibiyar kula da tsofaffi ta kwashe mazauna da dama wata gobara ta fara sa'o'i kafin wannan tana ci gaba a unguwar palestine na pacific na birnin wani yanki da ke gefen tuddai da ke gabar teku mai cike da gidajen shahararrun mutane a yayin gujewa gobarar hanyoyi sun zama ba za a iya wucewa ba saboda mutane da yawa sun yi watsi da motocinsu suka gudu da kafa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga Zainab Babaji da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin zaman lafiya da ƙarfafa danƙon zumunci ne a tsakanin al'umma har da ma waɗanda ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jagorantar shirin. Nasiha na shirya fada. shirin zamantakewa ya tattauna da wasu matasa ne da suka kafa kungiya don wanzar da zaman lafiya a yankunansu da ake samun tashin hankali tun fiye da shekaru 20. Zaman da daɗi sai da shi Gina zaman lafiya wani muhimmin al'amari ne na ci gaba mai ɗorewa, kuma matasa suna da muhimmiyar rawa a cikin wannan tsari. Na tattauna da wasu matasa da suka tsinci kansu a cikin tashin hankali tun fiye da shekaru 20. Matasan daga addinai da ƙabilu da ke samun saɓani da juna loto-loto suka ce suna fatar dawo da irin wannan zamantakewa da iyayensu suka yi wanda ya bunƙasa tattalin arzikinsu a wancan lokaci. Ga yadda hirar tamu ta kasance. Sunana Pam James Gong. Sai kuma. Salihu Saini Sai kuma. Caleb plancha Clark Sai kuma. South Moses Shoot Forum District. Mm-hmm. To fam menene ma sunan wannan kungiya taku? mu dai mun kafa ta da suna plateau inclusive youth grassroots movement so muna kokarin mu gan yadda za mu achieving goal ma matasanmu da kuma yaranmu na plateau state gabaki daya mu gan da cewa kowa ya samu abin yi ba zaman banza in damuwa ya tashi muna iya dan contributing a namu kungiyar mu kai musu taimako so abin da muke a ƙungiyar kenan amma idan matasa suka taso haka sai a ga kamar kungiya ce ta siyasa kuna neman goyon bayan wa'ansu 'yan siyasa a'a mu ba muna neman goyon bayan wayansu 'yan siyasa don eh, mu ci ma kan mu buri bane ne in ma za mu iya samu shawarwari from other organizations ko from politicians in ma if they can support us as in financially so that mu dan taimaka ma wayanda don mu din ba wai muna da cikakken karfi ba mu ma muna iya karfin mu ne so in dan za mu iya samu taimako daga wurin wayansu masu the same motive masu the same tunani wanda su ma suna da tunanin taimaka ma wanda ba su da karfi to irin su muke nema domin mu da cewa mun taimaka ma yara ta wajen makarantu ko siyan littattafe ko wurin siyan kaya ko wayansu abubuwa haka ko kuwa irin wayanda suna abu ya faru da su muna kai musu taimako ko kuwa muna dan eh, educating wayansu wanda ba su da abin yi muna dan koya musu sana'a to muna ganin mun samu taimakon za mu yi fiye da haka. To bari zan dawo gare ka fam a ah, Salihu me ce wannan kungiya ta ku? Kungiyar namu nan mun kafa ta don mu samu ci gaba a ah, wajen mutanen mu don mun ga har ga Allah yanzu ci gaban ya kasa. Don yanzu ruwan sha hanya abincin ma tana sa ta gagari wainsu wani sai ka same shi ma a rana ma ya ci abinci so ne to shi yasa muka dan taimakekeniya ne haka muka dan je wajen wannan mu je wajen wannan a dan taimaka jama'a haka shi ya sa muka dan kafa wannan kungiyar haka akwai wani kokarin da kuka yi na tabbatar da cewa an samu wannan zaman lafiya a gaskiya muna ta kokari saboda mostly yanzu abu zai da ya faruwa inda baka isa ka shiga ba yanzu kamar mu fulani haka a inda muke akwai wani biram inda ba da iya shiga wannan wajen ba to wani abun sa idan ya faru a wannan wajen dole zai nemi fulatanin da ya yadda da shi a wannan wajen saboda a samu cimma burin da ake nema wannan wajen to kin ga in ba mu haɗa kanmu a plateau ko a barikin ladi ba especially tun da barikin ladi dama ita aka sani komai a ce barikin ladi komai a ce barikin ladi to yanzu gaskiya mun fito ne mu yi aikin da za mu samu ma kanmu mafita a wannan abu. malam kaleb yaya wannan kungiya ta ku ta ke gudanar da ayyukanta kungiyar namu tana uh, vision namu blueprint na movement namu tana nan da yawa da faɗi sosai so ba abu bane za mu ce mu jira sai mun tara kuɗi da yawa kafin mu fara amma kaɗan da muke da shi mun ce bari mu fara duka inda taimako ya zo ya same mu da mu ci gaba daga nan muna da target audience wanda da mu fara da su yara ne wanda suna tashiwa a nursery primary sai junior secondary a cikin barikin ladi ba wani hargitsi da ba mu gani ba sannan mun ga yadda yake affecting yaran yakan sa yara masu bijire akwai waɗansu da za su zo da rudani akan neman taimako suke yi alhali kuma yake gani sun taimake kansu ne yaran kuma a hankali a hankali suke ga sun bijire yaran nan za su iya tashi su zamanto damuwa yara da suka samu kansu a cikin yanayi na tashin hankali kusan ana cewa ma waɗansu da yawansu ba sa makarantu ta yaya kuke samun yaran nan kuma a takamamme wani irin taimako ma kuke musu akwai yara da yawa da sun tashi da su samu wayansu da za su masu wayansu alkawarruka na makaranta da wayansu abubuwa amma sai dai su yi ta sammani ababen wayan sai yaran bara abubuwan bara su zo ba taimakon ba za su zo ba amma mukan takin statistics na irin wa'annan yaran akwai wayar da kai da za a masu akwai waɗansu da daidai iya gwargwadon karfinmu da a iya taimaka masu da ɗan kuɗaɗe wanda da su ɗan soma ci gabawa kafin su haye su kai wani gurin da za su iya taimaka ma kansu mun san dai foundation is very important shi yasa a wannan level na foundation mun san mun fara a wannan gurin yara na primary psychologically idan ba su samu wannan balance da trauma da sun samu da irin abubuwan da sun gani too early yakan shafe su har su bijire amma idan muka yi kokari a wannan level din mun iya mun dan keɓe su mun iya mun ci gaba daga wannan gurin to yawancinsu mukan saving ɗinsu za mu salvaging nasu from even themselves sannan kuma mu kawo su shi yasa muna neman nan gaba idan dai idan mutane yawo a cikin politician mun san akwai sincere ones akwai mutanen da da gaske za su iya zuwa su ga sun taimaka amma akwai waɗansu kuma da suka yi amfani da wannan ne domin su gan dai sun cima burinsu. Malam Sok, yaya wannan kungiya ya zuwa yanzu menene kuka cimma a wannan kungiya ta ku da kuka kafa? Gaskiya yadda kira wannan kungiya mun tashi ne da kwazo don mu taimake kanmu da kasanmu. Kin gan harkizi da yana faruwa cikin kasan nan, mama kamar ke baraki ya zuwa ba, tsoho bere ya zuwa ba, matasa ne. masu yin wannan aikin banzan kuma menene ya kawo ka rashin ganewa so mun tsaya da kafa biyu don mu gane cewa mun ganar da matasan nan abin da suke yin nan ba daidai ba ne ya jawo mu baya da mun yi nisa mun fi haka yau in an gina wannan wurin gwamnati ta gina in an rusa shi an yi gaba ko an yi baya an yi baya ne so mun tsaya da kafa biyu mu gan cewa matasanmu sun gane idan wani ne yana amfani da su su gane cewa shi fa ya riga yi gaba in zai yi amfani da su to bari mu gan yaran shi a gaba idan mun gan yaran shi a gaba to abu mai kyau ne bari mu je tare idan kuma ba yaran shi ai to ba amfani kenan ko kuma shi kansa ya sha gaba mu bi bayansa idan ya yi haka to abu mai kyau ne idan kuma ba haka ba ne to mai amfanin shi mu za mu je mu yi so mun tsiya ne da kafa biyu mu ga mu matasa cewa mun kwabe kanmu da kanmu cewa wannan abin da yana faruwa kasan nan ba daidai ba ne kuma mun ci gaba haka ba wani abin da zai zama na gari sai da ko lalace. to malam fambarin dawo gare ka na san kungiya ba ta ci gaba kusan za a ce sai da kuɗi na gudanar da ayyuka ya zuwa yanzu ina kuke samun kuɗaɗen da kuke gudanar da ayyukan da kuke yi. ba wai muna da kuɗi ko muna da wani ubangida wanda yake sponsorin namu ba mm. kuɗin nan muna harhada ne ta tsakankaninmu in damuwa ta tashi sai mu kira membobinmu gaba daya mu ce to ga damuwa ta tashi sai mu har hada mu gan taimakon da mu za mu iya yi na abinci ne na kaya ne to akwai wani individual taimakon da muna iya yi ko a ce an kore yaro a makaranta ba kuɗin makaranta ko wani abu ko ba za mu iya biyan duka ba muna iya dan bayar da part payment sai yaro ya je ci gaba inda wayanda ma suna zaman banza ne muna iya biya musu kuɗin koyo daidan karfin mu koyon da za mu iya biya sai mu ce to wane ka je ka koya abu kaza mu za mu iya tallafa da kaza ah, Haji Salihu ko duk da yake na gan ku duka matasa ne majiya karfi kila kuna da karfin tattalin arzikin da kuke gudanar da wannan aiki eh to kamar yadda mai gida ya bayani wannan abin da muke yi duk a cikin ba wanda yake dai zaune gari banza a cikin mu kowa yana dan harkan sana'an shi da yake yi wani yana aikin gwamnati ne wani yana sana'an shi ne wani abin nan to daga cikin abu ya tashi muke kiran membobin mu na sauran local government din sai mu har hada in kuma akwai wanda ya dan bamu shawari sai ga akwai wani mutumin da ya kamata mu same shi dan sa mana hannu a ciki sai mu je mu same shi sai dan taimaka mana mu samu mu gudanar da wannan abun inda muke amma kenan kuna da bukatan a tallafa muku kuɗi menene ma takamammen bukatan ku a wannan kungiya gaskiya muna da bukata sosai in za mu samu ko ngo saka ko yansu masu dan hali da za su mana hannu a ciki wannan abin ya tafi muna marhaba da shi da kuɗin da kayan aikin ko yau aka ce mana ma ana bukatan yara ba su aikin yi ko kuma a kai su training din su yi wani sana'a wanda za su amfana wa kansu mu ana yi kiran mu mu kawo matasan da za mu bayarwa a je a training din saboda a rage dan zaman banza ta tsakanin matasa to malam Caleb menene bukatar ku musamman a wannan kungiya akwai bukatu da yawa ai ba ka je ka samu yaron da yana da bukata kamar magana ta baki kawai sai ka tafi ba dole akwai waɗansu abubuwa bukatun shi dai za ka mitin don shi ma ma halfway ya samu ya farfado kafin shi mai iya ci gaba da kanshi so bukatun kuɗi suna nan very da paramount a tafiyan wayansu koyaswa da suke son research da suke son projectors da suke son abubuwa dai da yanar gizo a nema materials da za a zo a yi koyaswa da su so duka wayan abubuwan suna suna bi dan manyan kuɗi muna hangan dai ranar ranar da ubangiji zai kawo mutanen da za su yi tunani ta irin gefe namu sannan su taimaka mana da irin wainan abubuwan domin ya sa aikinmu ya ci gaba da kyau to malam sa kusan kai ne za ka kawo ƙarshen wannan tattaunawa mecece bukatan ku a wannan kungiya eh to gaskiya akwai bukatu akwai bukatan kudi akwai bukatan kayan aiki mutane da za mu sami su akwai fadakaswa workshops kuma akwai wayansu abubuwan da ba mu ne za mu yi ba za mu kira wayansu ne su zo su yi to idan mun kira su yaya za mu yi mu wannan so kagan dole ne mu nemi wayansu abubuwan da zai taimaka mana ya kara mana karfi ya kuma jagorance mu domin aiki Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na yau zai ɗiga aya, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin matasan da kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Zainab Babaji har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar, da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita da da biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To Hassan dogon faci ba tsari daga jihar Katsina saƙonka ne na farko. Inda ka ce salam biyo Hausa fatan alkhairi gare ku. Matsalar karancin ma'aikata da rashin kayan aiki da rashin wutar lantarki a babban asibitin garin Batsari na daga cikin abin da ya fi ci mana tuwo a ƙwarya. muna kira ga gwamnan jihar katsina malam dukko umar rada da yi ma allah ya binciki halin da asibitin garin batsari ke ciki muna taya kasanmu najeriya muna cimma yawan man fetur din da kungiyar opec ta masu arzikin man fetur ta amince da haka da fatan allah ya sa talaka ya gani a ƙasa wannan shine sakon sani mai lange-lange ya waya wuri to sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga musa malam indu kazawai nijar tare da sanusi dattai da garbu kazawai ta dan maliki mai magani bakin kasuwa birnin kazawai nijar waɗanda suka ce bayan rantsar da kai shugaban ƙasar ghana john mahama muna fatan za ka yi duk mai yiwa don kawo al'ummar ghana ci gaba mai ɗorewa shi ko shehu adamu rajau cewa yi to 'yan siyasan mu na najeriya a yayin da kuke ci gaba da jefa wa juna magana mu kuma muna gefe muna kallon ku idan allah ya kai mu shekarar 2027 za ku gane cewa shayi ruwa ne tun da dai mun san daidai mun kuma san akasin daidai da abin da ya dace mu yi sakon samisi madattai da magaram daga jamhuriyar nijar shine sakonmu na ƙarshe a yau wanda ya ce salam voa hausa yadda zakakuran dakarun tsaron kasashenmu na ias wato mali da burkina faso da kuma jamhuriyar nijar ke ƙara rura wutar gasawa 'yan ta'addar da ke zuba wa tuwon ƙasa gujiya a hannu gaskiya abin ya yi mana daɗi da fatan gwamnatocin kasashen namu uku za su kara sakar masu mara su ci gaba da yin raga-raga da 'yan ta'addan madalla a gaida mahmud lalo a nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe 10 da minti 26 yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya jami'an kiwon lafiya na falastina sun ce harin da jiragen isra'ila suka kai a yammacin jiya talata ya kashe mutane akalla sha bakwai a kudancin zirin gaza har harin sun afka yankin kan yunus ciki har da sassan da mutanen da yankin ya raba muhallansu ke zaune a tantuna sama da shekara guda rundunar sojin isra'il ta ci ciki kuma ta sanarwa da ta fitar ta ce ta kai hararin ne dama ta sama a yankin kan yunus inda ta auna 'yan ta'addar da suka taka rawa a harin da kungiyar hamas ta kai a kudancin isra'ila a shekarar 2023 dakarun ukraine sun kai wani hari da jami'an rasha suka ce yau laraba wani babban hari ne da aka kai kan yankin saratov wanda ya barna ga wani kamfani na masana'antu gwamnan saratov roman busagin ya ce an kai harin ne a garuruwan saratov da angel da ke makwabtaka da su yankin da ke da sansanin jiragen sama na rasha 'Yan majalisar dokokin Amurka sun karrama Jimmy Carter a jiya talata yayin da gawar shugaban kasar na 39 ya isa fadar gwamnatin Amurka. A yau mun tare don murnar rayuwar wani mutum da ya ayyukan za su kasance shekaru aru-aru masu zuwa, in ji mataimakin shugaban kasa Kamal Harris ga manyan baki da iyalan gidan Carter da suka taru a zauren rotunda na ginin majalisar Amurka. Carter wanda ya zama shugaban jam'iyyar Democrat na wa'adi daya kuma wanda ya lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ya kasance a birnin Washington na tsawon kwanaki biyu wanda zai baiwa jama'ar Amurka damar yin sallama da marigayin. rundunar sojin amurka ta sanar yau laraba cewa dakarunta sun kai hari wuraren ajiyar makamai da 'yan tawayen hutu na kasar yemen ke amfani da su wajen kai hari kan jiragen ruwan yakin amurka da jiragen ruwa na kasuwanci a cikin wata sanarwa da dan sojan amurka ta fitar ta ce an kai hare-haren ne masu yawa inda ta kara cewa babu wani rauni ko lahani ga jami'an amurka ko kayan aikinsu an sako 'yan jaridar italiya cecilia sala da gidan yari iran a yau laraba kuma tana kan hanyar ta zuwa gida in ji ofishin firaministan italiya georgia meloni sakin ya zo ne makonni uku bayan da aka tsare ta a tehran lokacin da take aiki kan takardar biza ta 'yan jarida iran ta zargi sala da keta dokar jamhuriyar musulunci ta iran To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan hare-haren da 'yan ta'adda suka kai kwanan nan a wasu sassan arewacin Najeriya. yanzu a madadin sarfila hashim gomel da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyar mu ta yau sa'ida hamdun ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.